لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وقتفى أثرهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين فاللهم اجعل كل عمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a 29 ga watan jimada ula bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi Wasallam, daga makka zuwa madina na shekara ta 1436 wanda ya daidai da 20 ga watan maris shekara ta da goma sha 2015 miladiya Allah ya kara raya mu a cikin wannan masallaci na almanar mai tarin albarka don ci gaba da gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sharhu sunna na abu muhammadin alhassan bin ali bin khalaf albarbahari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana akan tsokaci da malam yake yi akan wato mafi sharri da guba daga cikin ƙungiyoyin al'ummar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wacce take ita ce shi’a a rafiba isna a shari’a mun kwana a daidai fakarar da malam yake cewa ƙala tsohmatu bin amrin wa sufiyanu bin uyayna rahimahum Allah ta’ala rahmatan wasi'a man waƙafa inda usmana wa aliyin فهو شيعي فهو شيعي لا يعدل ولا يكلم ولا يجالس ومن قدم عليا على عثمان رضي الله عنه فهو رافضي قد رفض آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عنهم ومن قدم الأربعة على جميعهم وترحم على الباقين وكف عن زللهم فهو على طريق الاستقامة والهدى في هذا الباب ما لن يكي قال طعمة بن عمرو وسفيان بن عيينة طعمة دا سفيان بن عيينة Allah ya ji kansu da rahama manya-manyan tabi'ai ne daga cikin ɗaliban Abdullahi bin Abbas kuma daga cikin malaman Imam Shafi'i Abu Abdullahi Muhammad bin Idris Shafi'i bayan ya haddace Ƙur'ani a hannun babarsa to ya zauna a gaban Sufiyanu bin Uyaina ya yi karatun tafsiri da ilimin hadisi a hannunsa da fiƙihu. daga nan ne ya wuce garin madina inda ya haɗu da imamu darul hijira malik bin anas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ya yi karatun muwadda ya haddace muwadda a kwana goma sha biyar sa'an nan kuma ya yi karatun hadisi da fikihu da usulul fiki a hannun imamu malik sa'an nan ya wuce kufa inda ya je haɗu da ɗaliban imamu abu hanifa shine Muhammad bin Hassan Shaibani da Abu Yusuf Allah ya ji kansu da rahama wanda shi Imam Shafi'i saboda shekarar da aka shekarar da Abu Hanifa ya rasu shekara aka haife shi shekara na hijira na 150 aka haife shi shine shekarar da shi Imam Abu Hanifa Allah ya masa cikawa to wa'annan manya-manyan tabi'an suna daga cikin malaman tafsiri malaman ulumul Qur'an sa'annan kuma malaman aqida suke cewa man waqafa inda Uthman wa aliyin duk wanda ya tsaya a wurin sayyidina Uthman da Ali bi ma'ana ya fifita Ali bin Abi Talib akan sayyidina Uthman sai malam yace wa'annan manya manyan malaman sai suka ce fa huwa shi'iyyun to wannan mutumin dan shi'a ne saboda kada mu manta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sahabbai kamar yadda abdullahi dan umar dan khattab yake cewa mun kasance muna gabatarwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah na nan da rai cewa wanda ya fi mu falala shine sayyidina Abubakar sa'annan Umar sa'annan Usman malamai suke cewa akwai ka'idan da malaman usul fiqi suke cewa ta'khirul bayan an waqtil haja la yajuz jinkiri a daidai lokacin da mutane ke bukatan amsa a yi jinkiri a ki basu amsa wannan baya halatta to tunda har sabon manzan Allah suna fifita sayyidina Abubakar da Umar da Usman a zamanin manzon cewa wanda yafi kowa daraja bayan manzon Allah sayyidina Abubakar nan Umar nan sai Usman, daga nan sai sayyidina Ali kuma manzan Allah bai yi inkarin haka ba da hakan ba daidai bane to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kada ai haka to saboda haka suka tabbatar da cewa sayyidina Uthman Allah ya kara yadda a gare sa wato yana gaba da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu a daraja da falala saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma sayyidina Ali bi ma'ana ya haife shi saboda ya girme shi da shekara talatin sayyidina Bakrin ya girmi sayyidina ali da shekara ashirin da wata shida sa'annan kuma sayyidina umar ya girmi sayyidina ali da shekara goma sha tara nan sayyidina usman ya girmi sayyidina ali da shekara ashirin da biyar kaga ba sawoyinsa ne ina fata an gane to ga hadisin Imam al-Bukhari da Muslim wanda Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yake bada labari yace wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a bakin ya shiga gonan wani sahabi sai ya zauna a bakin rijiya sai ya sanya kafafuwansa guda biyu a cikin rijiyar ni kuma sai na ce to ni zan yi wa manzon Allah gadi sallallahu alaihi wasallam shi Abu Musa yake cewa yace sai na zauna a bakin kofar wannan gonar ina zaune can sai ga sayyidina Abubakar yayi sallama sai na ce waye sai ce ni ne Abubakar in shigo sai ce a a tsaya sai ya koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ma'aikin Allah ga sayyidina Abubakar yana sallama yana neman izini in mai izini ya shigo sai ce i'zan lahu bid-dukhul wa bashirhu bil janna kamai izini ya shigo kuma kamai bishara cewa shi dan aljanna ne abu musa na zuwa sai ce ya azan lakar rasulun sallallahu alaihi wasallam bidukhul wa yubashshiruka bil janna manzon Allah yana maka izini ka shigo kuma ya ce a maka bishara kai dan aljanna ne abu musa al ya ce sai na zauna a bakin kofa sai na ce in yuridullahu bi rajulin bi khairin ya'ti duk mutumin da Allah ke nufin shi da alkhairi zai zo nan bisharan aljanna ake yi ya ce ina zaune can sai ga saidina abubakar saidina umar ya yi sallama na ce waye sai ce umar in shigo sai ce a'a sai ya tafi ya ce sai na nemo maka izini ya ce ya ma'aikin Allah ga saidina umar na sallama in masa izinin shigowa ya ce i'zan lahu bid dukhul bashirhu kamai izinin shigowa kuma ka mai bishara cewa shi dan aljanna ne ina zuwa sai na ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in maka izinin shigowa kuma maka bishara kai dan aljanna ne ya kara cewa to duk wanda fa Allah ke nufin shi da alkhairi zai zo dan nan ana bisharin ina ne aljanna yace can sai ga sayyidina Uthman yayi sallama da yayi sallama sai na ce waye sai ce Uthman radiyallahu ta'ala anhu yace in shigo sai ce mai a'a sai ya tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya ma'aikin Allah ga sayyidina Usman na sallama in masa izini sai ya ce i'zan lahu bid wa bashirhu bil jannati ma'a balwatin tusibuhu wa fi riwayatin ma'a musibatin tusibuhu kamai bisharan shiga aljanna tare da wata musibar da za ta same shi ya ce ina zuwa sai na ce masa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce maka bishara kai dan aljanna ne tare da wata musiba da za ta same ka shine yanka shi din da Abdurrahman bin Muljim yayi kenan shine yace sai da sayyidina Usman ya shigo dukkan su da sayyidina Bakar ya zo sai ya zauna akan rijiyar ya sa kafansa kamar yadda manzo Allah ya sa kafafuwansa a cikin rijiyar da sayyidina Umar ya zo shi ma sai ya sa kafansa ya zauna kusa da sayyidina Abubakar amma da sayyidina uh, Usman ya zo babu wurin da zai zauna a bakin rijiya sai ya tsaya a gefe Sa'idul Maqburi yana daga cikin ɗaliban Abu Musa al-Ash'ari kuma yana daga cikin ɗaliban wato Abu Huraira sai ya ce fa'awwaltu zalika bi qabrihim sai na fassara wannan zaman da suka yi a bakin rijiya da kaburrukansu manzon Allah na Bakar na Umar shi kuma na Usman na ina yana baki'a kaga shi ya tsaya a gefe kenan ya ce sai ya fassara wannan yanayin tsayuwar cewa kabarinsu su wa'ancan su ukun suna tare shi kuma ɗaya yana waje daban kaga muhalli shayi dukkan su aljanna ne to hadisi ya inganta kamar yadda imamu imamu bukhari ya kawo su a cikin tarihul kabir haka imamu tabari ya kawo su a cikin tarihul tabari da ya zo kissan lokacin da aka kashe sayyidina umar abu lu'lu'atul majusi wato bawa ne na mughiratu bin shu'ba shine ya lallabo ranan litinin sallan asbahi sayyidina Umar na karatu ya mamayo da wuka ya lima wa sayyidina Umar wuka guda shida a ƙarƙashin marasa. ta yanda sayyidina Umar bai iya isar da ko idan da wannan sallan ta asibahi ba sai ya jawo Abdurrahman bin Aufin shi ya karasa wannan sallan da ya koma gida sai yake tambaya wane ne kafin nan ya fita sai da ya soci mutane tara sannan ya arce da gudu da ya ga cewa tabbas za a kama shi sai ya barka cikinsa ya kashe kansa to sai da Umar da ya koma gida sai ke tambaya waye wannan mutumin da ya soka mai takobi ko wuka sai aka ce ai Fairuz sunansa kenan ana kiransa Fairuz Abu Lu'lu'atil Majusi shine sai ya ce ai ga sunansa sai sai na Umar ya ce alhamdulillah na gode wa Allah tun da wanda ya kashe ni ba musulmi ne bai taɓa yi wa Allah sujjada ba to a lokacin sai da Umar ya zaɓi mutane biyar a cikin mutane biyar ɗin nan akwai na Usman akwai na Ali akwai akwai falha akwai Zubair bin Awwam har sai da Umar ya ce laukana aminu hadhihi umma abu ubaida amir bin jarrah hayyan da amir bin jarrah yana da rai da shi sai in bashi jagorancin khalifanci in Allah ya tambaye ni wa na barwa al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam khalifanci sai na ce na bar khalifanci ga amintaccen al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda manzan Allah ce aminu hadhihi umma abu ubaida amir bin jarrah amintaccen al'ummansa shine abu ubaida amir bin jarrah yace da sai in ayyana shi sai yace daga ciki ya ba romi rumi yace ga takobi idan mutane biyar din nan mutum hudu suka yi ittifaki ɗaya ya saba ka sare mai kai in uku suka yi ittifaki biyu ne suka saba ka sare musu kai sai ce kai kuma abdullahi dan umar ka sa musu ido ba ruwanka da sha'anansu kan hukuncin da za su yi sai ce to zo ka je wajen nana aishatu ka ce mata umar dan khattab yana neman izini kakka ce mata amirul mu'minin saboda daga yau ni ba amirul mu'minin bane yana neman izini idan na mutu ta ba da dama abin ne ni kusa da abokaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar in ta yadda in na mutu kuje ku binne na a can in ba ta yadda ba ku ɗauki ta idan na mutu kuje ku binne na a wajen da ake binne sauran mutane sai wani matashi ya shigo wajen sayyidina Umar yana mai magana sai sayyidina Umar ya gansa musbilun yana taka wandansa sai ce mai ya ya ayyuhal fata ya kai matashi irfa izarak daga tufafinka fa innahu atqa li rabbika wa anqa li thawbik daga tufafinka zuwa idon sahu shine yafi tsoron Allah kuma shi yafi tsafta ga tufafinka to daga nan ne Abdullahi dan Umar yace tunda naji babana na faɗin haka na san ba zai ayyana mutum daya kamar yadda sayyidina Abubakar ya ayyana shi kai tsaye ya zama khalifa bayan sa ba to da aka zauna ana tattaunawa Ali bin Abi Talib ya nuna sayyidina Usman sayyidina Uthman ya nuna Ali bin Abi Talib Zubair bin Awwam ya nuna wannan wannan na nuna kowa na nuna kowa akan cewa wane ya zama khalifa sai Abdurrahman bin Auf ya ce ina da abun faɗi suka ce me sai ce don girman Allah ina gama ku da Allah dukkanmu nan mun san wanda ya fi mu daraja a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce eh idan na yi masa mubaya'a za ku yi min mubaya'a kamar yadda ne masa suka ce e kawai sai rike hannun sayyidina Usman sai masa mubaya'a yace nayi wa sayyidina Usman mubaya'a wanda yayi na biyu shine sayyidina Ali yazo ya rike hannunsa yace ni ma na masa mubaya'a sannan sauran suka yi mubaya'a shine mubaya'a khassa da aka yi kafin mubaya'a amma kaga wannan me yake nuna maka wannan me yake nuna maka yana nuna maka sayyidina Uthman ya fuwa sayyidina Ali daraja a zamanin wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ana fifita shi akan wa sayyidina Ali duk da yake sayyidina Ali yana daga cikin ahli baitin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kunkuɗi madaran sunna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai daraja ba ɗaya bane Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zuwa cikin sahih bukhari da muslim hadisin na na aishatu wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune ƙaurinsa sun bayyana wata ruwaya ta ce cinyansa amma ruwaya da tafi inganci shine ƙaurinsa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na zaune ga na na aishatu a gefe sai sai dana bakar yi sallama ga ƙaurin manzan Allah a fili manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya mai izini ya ce ya shigo ya gama tattauna wanda zai yi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ya juya can sayyidina Umar ya sallama ya shigo ya nemi izini suka tattauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya juya ya tafi can sai sayyidina Usman ya sallama sai manzo Allah ce waye sai ce ni ne Usman in shigo sai manzo Allah ce mai a'a dakata sai manzo Allah ya ja rigansa sai da ya rufe kwaurin sai ce to shigo yanzu da ya shigo suka gama duk abin da za su yi sai ya juya ya tafi sai na na sai ta juyo sai ta ce ya ma'aikin Allah mahaifina ya shigo ƙaurinka a bayyane baka gyara ba baban hafsa ya shigo ƙaurinka a bayyane baka gyara ba amma ga sai da na usman dukkan su ai surukai ne haka ne kaga darajar wa'ancan ma ya kamata ya ɗara na wannan tunda wa'annan babannin ne matansa ne ko wannan kuma siriki ne shi ya bada wa ‘ya'yansa me sirrin da ke ciki da ya sa ka gyara ƙwaurinka sai ce ya aisha ala astahayi min rajulin tastahayi minhu mala'ika yace yace ya kena na aishatu ashe ni bazan ji kunyan mutumin da mala'ikun Allah suke jin kunyansa ba wa kenan sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu to kaga anan nuna fifikon wa kenan sayyidina Uthman radiyallahu ta'ala anhu jaishul usra a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka samu wato treasure na musulunci yayi kasa za a je yaki ba a da kudin da za a iya daukan ɗawainiyan sojojin musulunci manzan Allah hankalinsa ya tashi saboda kada a samu matsala a halin tafiya ba kuɗi ba kayan abinci ba abubuwan da ake bukata sayyidina Usman radiyallahu ta'ala anhu ya fitar da dukiyarsa a wannan lokacin wanda suke hannunsa gabaki ɗaya salwantar da su wanda aka irga shi a wannan lokacin yayi daidai da miliyan 172 biyu a wannan lokacin kaga yanzu sai dai mu ce yana daidai da tiriliyon ɗari da saba'in da biyu haka ne? haka ne? wannan dai ba za ka kwatanta shi da biliyan ba sai dai mai tiriliyon a wannan lokacin kudin wannan lokacin da yanzu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce daga yau ba abin da zai cutar da musuluncin sai da na usman ya ce daga yau ba wani abin da sai da na usman zai yi ya cutar da musuluncinsa sa'an nan kuma da aka shigo garin madina akwai rijiyar da ake ɗan amfani da ita na wani bayahude wani lokaci sai ya gallaza wa musulmai saboda musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai siya bi'ru Roma wannan mutum ana kiransa Roma wa zai siya wannan rijiyar aljannata waje ba gare shi sai da Usman shi ya siya wannan rijiyar sai suka yi kasa raba kwanakin sayyidina Usman shi kwanakinsa siyarwa yake yi zaka ibaruwa ruwa ka biya kuɗi sayyidina Usman ko kwanakinsa sai yace da musulmi da wanda ma ba musulmi ba a sha ruwa furi to mutane ka san kowa na son sauki to idan kwanakin sayyidina Usman ya zo sai a ibi ruwan da zai iya kai hatta kwanakin wannan ba Yahudan idan ya zo ya kare ba wanda zai zo ya iba ruwa kullun sai da ya zauna sai ya fara batar rai ya ce to wannan wannan mushkilin ya riga ya ne ya bata min kasuwanci sai ce kawai siya siya rijiyar sai da na Usman ce siya rijiyar ga baki daya kaga duk yana daga cikin me falala da daraja nawa sai da na Usman sa'annan kuma sai da na Usman yana auren yaya biyu na wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ummu kulthum da wa ruqayya ina fata an gane wanda har manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lokacin da ummu kulsum ta rasu yace law kana lana al-ukhra la Ya yace wallahi da muna da wata da mun kara maka dalilin da ya sa ake kiransa zin nurain kenan ma'abuci haske guda biyu 'ya'yan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu da yame ya aura to ƴan shi'a sun ce dukkan ba 'ya'yan manzon Allah bane agololi ne a gidan manzon Allah sun ce duk wa'annan agololi ne yayan ƴar manzo Allah ɗaya ce a wajen su ita cewa Fatima duk sauran agololi ne suke kiransu ina fata an gane to shi shine malam ce duk wanda kaga yana fifita sayyidina Ali akan sayyidina Usman to lallai wannan mutumin dan shi'a ne la yu'addal wannan mutumin ba a ba shi a matsayin adili ne me yasa ba za a ɗauke shi a matsayin adili ba saboda ya ƙaryata abin da sahabbai gabaki ɗayansu sun yarda da shi saboda haka ba za a ɗauke shi a matsayin me ba adili ba sai ce wala yukallamu kuma ba a magana da shi saboda mutum ne wanda ya ƙaryata nassi na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ijma'in sahabbai da ijma'in al'umman manzon Allah kasibatan gabaki ɗaya to mutumin da ya ta wannan to yaushe zaka mai magana yana da fa'ida fa'ida amfani sai ya ce wala yujalasu ba a zama wajen irin wannan mutumin ba a zama da shi ina fata an gane wa man qaddama aliyan ala Usman radiyallahu anhu duk wanda ya gabatar da sayyidina ali akan sayyidina Usman fa huwa rafidiyun to wannan mutumin wato rafidi ne bi ma'ana mutumin da ya tunkuɗe abin da ya tabbata na ijima'in sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina har zuwa ƙarshen al'umman manzan Allah sallallahu alaihi sallam kuma ya karyata manzan Allah saboda manzan Allah ya yarda da shi kuma ya tabbatar da sayyidina Uthman ya fi sayyidina Ali fifiko amma kuma me shi yanzu ya karyata wannan to malam yace dalilin da yasa ya kawo wannan kalman sai ce qad rafada athara ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaki karban wato asari na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa radiyallahu anhum malam yace Allah ya riga ya yadda da su suwa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a hadisin Irbad bin Sariya Abu Najih wanda asabu kutubu sita duk sun rawaito sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajiz yace na hore ku da bin sunnata da tafarkin khalifofi na shiryayyu masu shiryarwa bayana ku yi riko da sunnoninsu da tiraman haƙoranku don mutumin da ka rike shi da tarman haƙori zai kubuta to ana nufin mai ka rike shi gam gam kada ya kubuce kaga wannan yana nuna maka falala da daraja na wa'annan mutanen kuma ga hadisin Imam Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira yace annabiyyu fil janna wa Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna asharatul mubashirin bil janna ya ambato sauran ragowan guda shida kaga muhallin shahid anan yana nuna maka cewa manzon Allah dan aljanna ne ina fata an gane sa'annan kuma wa abubakar dan ina ne sa'annan kuma wa dan ina sa'annan wa dan ina ne sa'annan wa sa'annan yan ina ne to amma yan shi'a sun ce duk na yan wuce ne banda ali bin abi talib kana jin dalilin da yasa ba za a ce musu me ba adilai ba kenan kana jin dalilin da yasa ba za a zauna da su ba kenan dalilin da yasa ba za ka yi magana da shi ba kenan na tabbata da babanka aka ce ka dan wuta ne sai yadda ka ya kare haka ne to sai na abakar bai fi baban ka ba bai fi duk wani malami da ka sani a duniya bai kai darajan wa ba duk tsoron allansa duk imaninsa duk ikhlasinsa bai kai sai na abakar ba sabai kakab in an tara su ba su kai shi ba to yaushe za a ce irin wannan mutumin ya bude baki ya yi wannan furucin sa'annan kuma ka ɗauke shi mutumin kirki wanda kullum daga cikin ibadarsa sai ya tsine wa wa'annan mutanen akalla a kowace rana su biyar duk sallan da ya sai ya tsine wa sayyidina Abubakar da Umar da Usman shine kabarbari guda uku nan da suke da hannu haka guda uku to yanzu saboda style in zai yi ba sa dagawa daman ka'idar shine ya daga guda uku kenan kambara na farko wai tsino akan sayyidina Abubakar na biyu ga Umar na uku ga sayyidina ali to saboda kada a gane su sayyidina Uthman to ya saboda kada a gane su yanzu idan suka yi sallama zaka ga ko in ka ga mutum ya haka da dan hannunsa sau uku to dan shiya ne in ka je ka ga ba yadda za a yi sallah bai yi wannan ba saboda ibada ce a wajen su tsinewa wa'annan mutanen wanda an gina ƴaƴa da jikoki a kansu to don girman Allah ta yaya zaka zauna da irin wa'annan mutanen to shine abin da tsokacin da malam yake yi sai ke cewa wa man qaddama arba'ata ala jami'ihim wanda ya gabatar da su hudun nan sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman da sayyidina ali akan duk sauran sabai cewa ba su kai wa'annan guda hudun daraja ba Wata tarahama ala baƙin sauran sahabbai kuma gabaki ɗayansu yana tausaya musu wa kaffa an zalalihim sa'an nan ya kame dangane da ɗimuwar da suka fada da santsin da suka fada a ciki baya magana a kai fahuwa ala tariqil istiqama malam ce to wannan mutumin yana kan hanya madaidaiciya alhud walhuda da shiriya fi hada albab a wannan kofa saboda Allah ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun wa'ancan al'umma ne sun riga sun shuɗe abinda suka aikata na gare su abinda kuma kuka aikata yana ne yana kanku Allah ba zai taɓa tambayan ku abinda suka kasance suna aikatawa ba sa'annan kuma Allah ce ce wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana na lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi na ghillan ladina amanu rabbana ka ra'ufin rahim wallazina ja'u min ba'dihim wa'anda suka zo bayan sahabbai yaquluna suna cewa rabba ighfir lana ya Allah ka gafarta mana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani da kuma ‘yan uwanmu sahabbai wanda suka gabace mu da imani a cikin mai addinin musulunci ko saboda su ne suka yi tawassuli da imaninsu kuma Allah ya karba ya gafarta musu rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana fillana lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar fastajaba lahum rabbuhum kaga kenan me su ne wanda suka yi tawassuli da imanin da suka yi saboda tsantsan ikhlasin da ke zukatansu Allah bai yi shakkan karban aikinsu ba kai tsaye Allah ya karɓa musu to kaga dole ne ya yadda da wa'annan ga baki ɗayansu cewa Allah ya yadda da su wasabiquna al-awwaluna min muhajirina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 wal ansar da kuma mutanen madinan da suka agaza musu wallazina taba'uhum da kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa bi ihsanin sai Allah ce radiyallahu anhum wa radu su sahabbai Allah ya yadda da su su ma sun yadda da shi wallazina taba'uhum bi ihsan su kuma waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah zai yadda da su idan suka bi hanyar sahabbai ga wannan yana nuna maka addini baya taɓa yiwuwa sai ka bi tafarkin wa Sabon manzan Allah shi sa Allah ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا duk wanda ya saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan shari'a ta bayyana gare sa kuma ya kibin tafarkin mu'minai sune wa sahabbai sai Allah ce zamu jibinta masa abin da ya jibinta kuma za mu sigar da shi wutar jahannama idan ya mutu akan haka bai tuba ba Allah kuma ya ce makomarsa ta munana kaga wannan yana nuna maka me darajar sahabbai to ni da kai kuma fa sai Allah ce wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wanda za su zo a bayan sahabbai ba za su taba kamo sahabbai ba Allah fa da kansa ya faɗi wannan darajar su ne ba za mu taba iya me kamo su ba a daraja da matsayi da suke da shi a addinin musulunci shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wa Khalid bin Walid lokacin da ya zagi Abdurrahman bin Auf akan rashin jituwa da ta faru tsakanin su yake cewa la tasubbu ashabi shine sababu wurud alhadith yace fa wallazi nafsi yadi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu hadisin abu sa'id al-khudri bukhari da muslim yake cewa kada ku zagi sahabbaina da ɗayan ku zai ciyar da dukiya a cikin musulunci a tara dukiyar saboda yawan dukiyar na kuɗin yayi dala ya kai tsawon tudun dutsen uhudu bai kai rabin mudu da sahabin manzo Allah ciyarwa musulunci ba bai kai rabin me munin da sahabin manzo Allah ya ciyarwa me ya ciyarwa musulunci ba balle a ce ya kai mudu ɗaya ba to a hakan Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al wa katal ulaika a'zamu darajatan min an anfaqu min ba'adu wa katalu wa kullan wa'ada al-husna Allah ke cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ay man anfaqa min qabl al-fath wa qatal wanda yayi yaki kafin sulhu biya ya taimaka da dukiyarsa kafin sulhu biya la yastawi ba zai zama daya da min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu ba zai zama daya da wanda ya ciyar bayan sulhu biya kuma yayi yaki bayan sulhu da biya shine Khalid bin Walid ulaika azamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa'anda suka yi shine Abdurrahman bin Auf ya fi Khalid bin Walid daraja a wajen wa Allah sai Allah ya ce me wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkan su Allah ya musu alƙawarin aljanna to a cikin sabai ma kenan akwai fifiko tsakanin su wannan yafi wannan daraja amma dukkan su Allah ya ce me yan aljanna ne shi yasa lokacin da Hatib bin Abi Balta'a ya bayyana sirrin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai so mushrikan Makka su san shigowansa garin Makka ba ya ba wata mata da nufin shi idan ya bada sakon akan cewa manzon Allah zai shigo kuma ba wanda ya kare shi a yi haba haba da dukiyarsa da yake da shi saboda sauran suna da dangi wanda za su kula da dukiyarsa shi kuma bai da kowa sai na umar ya ce mai yake cewa manzo Allah da'ani adribu unuqahu ya rasulullah fa innahu munafiq ya ma'aikin Allah ka bari in sare wuyansa munafiki ne sai manzo Allah ce da'ahu ya umar innahu badariyun ka kyale shi ya kai sayyidina umar baka san cewa shi ya halici yakin badar ba la'alla Allah hattala ala ahli badr Allah ya duba zikatan duk mutumin da ya halicci yakin badar fa qala lahum isna'u ma shi'tum faqad ghafartu lakum duk kuskuren da za ku yi musulunci ku yi na riga na yafe muku ba zan taba fushi da ku ba mutanen da suka samu wannan daraja ina fata an gane mutanen da suka samu wannan darajan a ce wani mutumi wani makaluki ya ajje tasbihi ne a wajensa tsine musu sannan ka ce za ka so wannan mutum ka sannan ka ce za ka yi mu'amala da wannan mutumin sannan ka ce za ka zauna da wannan mutumin na tabbata in mutum ya kalle ka yi tsine wa babanka a gabanka ina gani sai inda karfinka ya kare kuma har abada ba za ka kara mu'amala da wannan mutumin ba haka ne to wa'annan fa sun fi babanka sun fi duk wani mutumi da ka sani a doron ƙasa to ka ga kuwa bai kamata a ce ka mu'amalanci mutumin da ke tsinewa wa'annan da sunan ibada yana neman yardan Allah da zaginsa ba don su addini ne a wajensu tsine musu ina fata an gane shi sa kamar yadda imamul harawi ya kawo su a cikin littafinsa zammul eh, kalam cewa wani mutumi alawi dan shi'a ne ya zo wajen imamu malik yake ce mai ina da tambaya imam malik ya ce bismillah sai ce wane ne fiyayyen al'umman manzan Allah sallallahu alaihi sallam. sai imam malik ya ce mai Sayyidina na ya ce sa'an nan wa sai ce sa'an nan umar ya ce sa'an nan wa sai ce sa'an nan sayi usman sa'an nan wa sai ce sa'an nan ali sai ce la'ujali suka abada Allahu akbar Allahu akbar sai wannan mutum ya ce wa imam malik har abada ba zan ƙara zama a majalisinka ba sai imam malik ya ce zalika laka naka ne kai ka zo wannan ina ruwa na wai saboda sayyidina eh, saboda eh, imam malik bai fifita ali bin abi talib akan wa'annan ba saboda haka yace shi ba ruwan shi da majalisun kuma wato imam malik to irin wa'annan mutanen haka aqidar su yake tsinuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to malaika jibril ma sun ce mai kafiri ne mala'ika jibril ma sun ce kafiri ne a nan sun rabu kashi biyu wata wasu ɓangare daga ciki suka ce akhfa a jibril wai mala'ika jibril ne kuskure an ba shi saƙo ya ba ali bin abi talib sai tsallake ali bin abi talib ya ba manzan Allah kaga annabcin manzan Allah a wajen su me kenan mistake ko kenan manzan Allah ba manzo bane a wajen su sa'an nan na biyu sai suka ce a'a kafara jibril mala'ika jibril ya kafirta saboda an bashi sako ya ba da right person sai je ba wa the wrong person saboda haka ya kafirta ibn hazm al-andalusi rahimahullahu ta'ala a mujalladi na farko nasa da ya zo kan wannan qadiya a cikin littafinsa al-fisal yake cewa unzuru ila hadhihi al-hazayan yace ku duba irin wannan dabbanci ya za a yi ka kwatanta dan shekara goma da dan shekara arba'in na ali yana shekara goma a wannan lokacin shi manzo Allah yana shekara arba'in to ta yaya za a ce ka ba yaro dan shekara goma ka tsallake ba ma wai dan sha biyar ba har ka je ka ba dan shekara arba'in ka san wannan kwakwalwa ba zai ɗauka ba ya ce to ka duba irin wannan dabbanci nasu akan musgunawa sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka su a wajen su Qur'anin nan ma fa da kake karanta wallahi ba su yadda da shi ba saboda suna da mushafu Fatima shine Qur'anin Fatima wai da zata rasu ta karantar da mijinta harafi ɗaya na Qur'anin da ke hannuna da kai suka ce babu shi a ciki saboda haka wannan da suke rikewa tukuya ne yake sa ake amfani da shi Mahadimun tafar zai zo da Ali bin Abi Talib lokacin da rujua zai yi ta tahqiqi a kansa idan ya zo zai zo da wannan Qur'anin sa'annan kuma zai kashe larabawa kuma za su ɗaurawa na na aishatu haddi kaji irin wannan shi ne ƙudurinsu da manufarsu a kan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addinin musulunci kaga gabaki ɗaya addinin su ma yana kwandamin ɗin mai kenan yana ɗin musulunci bai da musulunci ba to irin wannan shi sa malam ya faɗi wa'annan maganganun da ke kansa to anan mu dasa sa'aya gobe idan Allah ya kai mu sai mu karanta waɗanda suke asharatar mubashirin na biljanna malam ya ambato mana insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik